Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun ma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalal FM da kuma niyya birnin Kwanni duk a jamhuriyar ta Nijar. sannan muna nan kodiyaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurare barkanmu da dare da fatan kun wani lafiya mahmud lalo ne tare da babu yakubu makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato 8:30 kenan agogon ghana amma kuma karfe 4:30 agogon washington dc a cikin shirin namu nan za ku ji cewa mataimakin shugaban kasar ghana dr mahamudu bawumiya ya ziyarci yankin da wata bishiya ta fado ta kashe mutane 18 a cewar mataimakin shugaban kasar gwamnati za ta jira ta ga sakamakon bincike da hukumomi za su yi a kan musabbabin wannan hadarin don daukar mataki na gaba sannan yau muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku dangane da yadda kuke kallon tasiri ko kuma makomar yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasashe masu tasowa kamar irin su najeriya da nijar lura da yadda ake samun sa'in sa tsakanin majalisar dokokin najeriya da hukumar kwastam da ita kanta hukumar efcc mai yaƙi da cin hanci da rashawa lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada ku manta muna tafa da labaran wasanni tare da ali mustapha sokoto inda za ku ji takaitaccen tarihin sabon shugaban hukumar kwallon kafar kaf wato ahmad ahmad amma fa duka sai kun sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a wani jirgin sama dauke da mutane 40 ya yi hadari a birnin wao na sudan ta kudu wani injiniyan jirgin sama a filin saukan jirgi a birnin na wao paul charles ya ce jirgin ya yi kokarin sauka a cikin yanayi mara kyau a yau litinin sai ya afkawa wata mota da ta lalace a gefen daɓen saukar jirgin charles ya shaida wa muryar amurka cewa rashin gani na cikin yanayi mara kyau shine sanadiyar wannan hadarin ya ce yana ganin matukin jirgin baya ganin hanya sosai ne ya ce jirgin ya kama da wuta bayan da ya faɗi kuma kimanin mutane 20 a cikin jirgin ne suka tsira ministan yada labarai a birnin wahu da ake kira wato bona godensio ya bada ya ce ba a gano adadin waɗanda suka mutu a cikin jirgin ba sai dai ya ce an garzaya da waɗanda suka ji rauni a asibiti ya ce yanzu suna karɓar marasa lafiya amma nan da awa ɗaya zuwa biyu za a bada ƙarin bayani ga manema labarai jirgin saman da ya mallakan kamfanin south supreme airlines ne manajan kamfanin gabriel nang ya tabbatar da aukuwar wannan lamarin kuma ya ce mutane 40 ne ke cikin jirgin da suka hada da ma'aikatan jirgin daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta amurka a nan amurka ta fbi james comey ya musanta zargi mara tushe da shugaba donald trump ya yi wa tsohon shugaba barack obama a cewar ya yi masa kutse ta wayoyinsa makonni kalilan kafin zaben shugaban kasar da aka yi a bara kuma ya tabbatar da cewa ma'aikatarsa tana bincike ko hadiman trump sun karya doka ta wajen hada baki da wasu kungiyoyin rasha don su taimaka ma trump ya lashe zaben kome ya shaida wa kwamitin kula da ayyukan leƙin asiri na majalisar wakilan amurka ne a lokacin da ya bayyana a gabansa a yau litinin inda ya ce ba su da wani bayani da ke tabbatar da sakon twitter da trump ya aike game da zargin cewa obama ya yi masa kutse ta wayar tarho a gidansa da ke trump tower a birnin new york kome wanda shine shugaban ma'aikatar fbi da ke binciken manyan laifuka a nan amurka ya faɗa wa kwamitin cewar suna gudanar da bincike akan ko rashi ta yi katsalandan a zaben amurka kuma na gudanar da shi cikin sirri don haka ba zai iya ba da ƙarin haske akan abubuwan da suke ciki da ainihin waɗanda ake zargin ba. wayannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc har yau dai shugaban amurka donald trump ya amshi bakoncin prime minister iraki haidar al-abadi a yau litani don tattaunawa a kan batutuwa da ake sa ran za su hada ne da farmaki da ake kaiwa na kwato birnin masol da ke arewacin iraki daga hannun 'yan kungiyar daesh ko isis shugabannin biyu sun tattauna akan wannan batu da yaƙi da isis ta waya a wata da ta gabata amma a yau litani ne za su yi tattaunawarsu na farko a ido da ido kafin ya baro ƙasarsa zuwa washington abadi ya ce zai tattauna da shugaba trump game da yadda za a kawo ƙarshen ƙungiyar isis masu da masu basu taimako dakarun iraki sun daɗe suna fafatawa da mayakan 'yan ta'adda a ƙasa tare da taimako kai farmaki ta sama da ƙungiyar haɗaka ƙarƙashin jagorancin amurka da ke auna 'yan isis tun shekarar goma sha 2014 dakarun siriya sun mayar da martani a kan 'yan tawaye a babban birnin ƙasar na damascus kwana guda bayan da mayakan 'yan adawa suka kai farmaki akan wasu unguwanni da ke ƙarƙashin ikon gwamnati a arewa maso gabashin birnin shaidu sun ce jiragen yaƙi na dakarun gwamnati sun kai hare-hare a damascus sai dai ba a tabbatar da ko da masu tuka jiragen sojojin gwamnati ne ko kuma na kawata rasha ne ba waɗanda suke marawa shugaba bashar al-assad baya faɗan ne wato litinin ya haɗa ne da unguwar jobar inda mayakan 'yan adawan suka kwace gine-gine da dama a jiya lahadi a wani farmaki da suka kai da ya fara tada wasu bamamai a wata mota da kuma kai hare-haren kuna bakin wake a cikin shekara guda da ta shige 'yan tawaye sun yi asarar yankuna da dama a kudu da yamma da birnin damascus amma har yanzu suna rike da wasu yankuna a gabas da birnin to labaran duniya kenan makaranto muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc za mu fara rahotannin namu ne daga kasar ghana inda mataimakin shugaban kasar dr mahmudu bawamiya ya ziyarci yankin kintampo domin yin jaje da ganewa idan sala hadarin da ya sanadiyar mutuwar mutane 18 mafi yawan su ɗalibai a ƙarshen makon da ya gabata ne wata katuwar bishiya ta fada akan wasu matasa a wani waje da ruwa ke kwarara daga kan dutse inda ta yi sanadin mutuwar mutum 18 kana ta jikkata wasu ashirin abokin aikin baba yakubu makeri da ke bibiyar labarin daga nan ya haɗa mana wannan rahoto a cewar mataimakin shugaban kasar gwamnati za ta jira ta ga sakamakon bincike da hukumomi za su yi akan musabbabin wannan hadarin don daukar mataki na gaba mataimakin shugaban kasar ya yi waɗannan kalaman ne a lokacin da ya kai ta'aziyya ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a cikin wannan hadarin a yau litani a madadin shugaban ƙasa da yake jawabi da harshen ci dr bawumiya cewa ya yi friday shugaban ƙasar mu na akufa ado shine ya turo ni don na isar da ta'aziyya gare ku da wannan babban rashi kamar yadda kuka gaya mana kuna so ku yi makoki a ranar juma'a mu kuma za mu duba mu yi abin da ya dace mataimakin shugaban kasan ya kara da cewa mun rasa matasa maza da mata a lokacin ƙuriciyarsu kuma suna kan karatu don su kawo sauyi a rayuwarsu muka rashe su ta wannan mummunan haɗari za mu ba da dama a ci gaba da gudanar da bincike a yayin da kuma za mu yi wa iyalai abin da ya kamata ko kafin mataimakin shugaban kasar ya isa garin kintampo jami'in hudda da jama'a na ma'aikatar kashe gobara ta gana a gundumar kintampo kwaku buwatin ya zanta da manema labarai yana cewar we had a call that uh, a tree has fell uh, around um, Tampo Mighty Waterfalls. Ya ce mun samu kira cewa wata bishiya ta faɗi a inda ruwa ke kwararowa na Kintampo Mighty Waterfalls. Nan take jami'an mu sun kai jiki a lokacin da suke aikinsu na ceto sun yi nasarar tsamo gawarwaki goma sha bakwai da suka makale a cikin ruwa. Daga bisani mun samu ƙarin mutuwar mutum guda. Kazalika kuma asibitin Kintampo ya tabbatar mana da ƙarin mutuwar mutane biyu wanda ya kai adadin ga mutane 20 a halin da ake ciki ministan jihar borno a hafo kwakwa a samuwa cireme ya kwatanta wannan hadari na jiya lahadi da babban abin damuwa kuma ya yi kira ga jama'a da sai addu'o'i ga mamatan da waɗanda kuma suka samu raunuka rahotanni suna nuna mamata goma sha biyar ɗalibai ne daga wata makarantar sakandare ta wanci methodist senior high school sa'annan mutane uku kuma ɗalibai ne na jami'ar makamashi da albarkatun ƙasa da ke sunyani. duniya ko an huta Allah kyauta a jamhuriyar Nijar kuwa yau majalisar dokokin ƙasar ta kaddamar da ayyukan kwamitin bincike a wani yunkuri na gano gaskiya game da wasu kuɗaɗe miliyan dubu biyu na sefa da ake zargin hukumomin kasar da haɗin gwiwar kamfanin haƙar uranium na areva suka fitar ta hanyar da bata dace ba wato zuwa wani asusun banki da ke dubai sai dai wasu 'yan kasar na nuna shakkunsu dangane da wannan yunkuri na bincike kan wannan badakala daga mai ga rahoton da suleiman muni barma ya aiko mana 'yan majalisa kimanin goma ne biyu daga cikinsu na bangaren adawa ke kunshe a wannan kwamiti da majalisar dokokin kasa ta dora wa alhakin gudanar da bincike domin bin diddigin wasu kudade miliyan dubu ɗari biyu na sefa da jaridar lekuriya ta ruwaito cewa tsohon daraktan fadar shugaban kasa ministan kudi a gwamnati mai ci hasu masa'udu ya fitar a yayin wata cinikayyar ɓoye da ta shafi ton dubu biyar na karfen iranium sabon kwamitin binciken na da kwanaki 45 domin gabatarwa majalisa rahotonsa honorable iro sani shine mataimakin shugaban majalisar dokokin ƙasa majalisa tana so ta san gaskiya da karya ta wannan zance shi yasa ta girka kwamiti domin ya je ya bincika ya kawo mata ainihin gaskiyar labarin sa'annan ita kuma za ta san irin matakai waɗanda za ta ɗauka daidai da abin da dokar ƙasa ta tsaida. sai dai wasu 'yan ƙasar ta nijar na ganin yiwuwar kwamitin na 'yan majalisa zai ci karo da ƙalubalen da ka iya dabaibaye wannan tafiya editan jaridar lutan zabairu sule na da irin wannan ra'ayi shi masa'udu a lokacin da ya yi magana ga kawahun matsa labarai ya ce shi shugaban ƙasa tura shi kuma taron da suka yi taro ne wanda na tsangankanin su ne ba na taro ba ne na ƙasa da ƙasa ko na wata na ƙasa da areba kenan ka gani tun daga nan ko da sun je ce masu za shi shugaban ƙasa tura shi bai da wata bayani bayani yana wajen shugaban kasa su kun babu doka wadda ta ba su inci su je su kira shugaban ƙasa ko su saurari shugaban ƙasa. na biyu bincike na wannan kwamiti na 'yan majalisa bai da wata hanya wadda yake iya binciken wani abu da aka yi a kasashen washe. bakin shi nan a cikin hukumomi na ƙasar Nijar. Dan majalisar dokokin ƙasa Honorable Bulu Mamadu na mai jan hankalin takwarorinsa a kan maganar rikon amana. kamar yadda yake ƙara ba 'yan ƙasar Nijar tabbacin cewa. Idan al'ummar Nijar suna jira a samu gaskiya abin don shine dole ne shugaban asambile ya nemo abin da zai samo musu su yi aikin a cikin kwanakan 45 da aka basu. Mu kuma 'yan majalisa muna jira abokanmu da mun mika musu amana muna jira su kawo mana sakamako da gaskiya abun ba gudu ba ja da baya ba wariya sai dai fa akwai wani hanzari ba gudu ba kadiba duka cikin su kadiba profil din su waye karatu bisa kan harkar shari'a ko ko waye karatu bisa kan harka bincike irin wannan ne haraka ce ta ƙasa da ƙasa kadiba cikin su waye wanda ya kware bisa kan harkar ma hada-hada ta iranium su da kansu in sun san gaskiya bayani bayani na gaskiya ne wurin shari'a ya kamata su kai ƙara yanzu dai ana iya cewa daukacin 'yan nijar sun zuba ido domin jin yadda za ta kaya a ƙarshen wannan bincike da majalisar dokokin ƙasa ta ƙaddamar lokaci guda da wasu kwamitoci uku na daban da aka damƙawa ayyukan nazarin buƙatar cire rigar kariyar wani ɗan majalisa da wasu tsofaffin ministoci sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar To da a gaida Sule, yau muna so ne ku kira ku bayyana mana ra'ayinku dangane da kuke kallon tasiri ko kuma makomar yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasashe masu tasowa. Kamar irin su Najeriya, lura da yadda ake samun sa'insa tsakanin Majalisar Dokokin Najeriya da Hukumar Kwastam, da ita kanta Hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawar. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to kada manta ana tare ne da sashin hausa na murya amurka nan birnin washington dc mun samu kiranmu na farko daga jihar kwara wane ne akan layi assalamu alaikum wa rahmatullah da magana bello garba din ame blouse da kayan wuta kala kala da shi kwara daga nan kwara a nigeria wa alaikum salam malam bello muna jinka eh to gaskiya lalo idan muka duba a gaskiya musamman mata hanci da rashawa kasashen mu na afirka to gaskiya abu ne wanda ana an daɗe ana ta kai kuma kai na kuburi sai da muka duba har yanzu gaskiya ba a bar can hanci da rasawa ba musamman ma a ƙasar mu ta Najeriya gaskiya abin ya zama kawar ruwan dare da haka na shi shugaba Muhammadu Buhari yana iyakacin kokari ne ya daidaita ƙasar da su kuma suna kawo mata cikas sai da muka duba ko ina yanzu a nan Najeriya babu inda ba a can hanci da rasawa kaga wannan abin ban takaici ne abin kuma sannan kaman ah, layin bello dinawa ya tsinke ga kira mun samu daga Zaria jihar Kaduna. Wani ne kallai? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. na Musa daga garin Kwangila memba kungiyar Taska. Wato gasken magana cin hanci da rashawa ya zama ya zama To shi ma kaman a layin nasa na Malam Musa daga Zaria jihar Kaduna ya tsinke da fatan za su sake kiran mu. Lambar da ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. yau muna so ne mu ji ra'ayinku dangane da yadda kuke kallon tasirin yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasashe masu tasowa kamar irin su najeriya da nijar wato lura da yadda ake samun sa'isa tsakanin majalisar dokokin najeriya da da hukumar kwastam da ita kanta hukumar fcc mai yaƙi da cin hanci da rashawa ga kira mun samu daga jihar plateau wane ne kan layi to muna tare da na jihar plateau wani ne kallai kuna magana da baba ne daga namu karaman hukumar kwamfan daga jihar plateau a nigeria yawa to muna jin ka wato abin da ke kawo wannan hmm. wato lokacin da shugaban kasa muhammadu buhari ya ce zai yi yaki da cin hanci da rashawa hmm. to lokacin da ya kama mulki nan da lokacin ya rantsar da wata kotu musamman wadda duk wadda aka kama kai su wannan kotu ta musu duk wa musu lokaci wadda bai wuce cewa sati hudu sati biyar ko kuma wata wata biyu ba to an kama sai a ce a je a aje a kai bincike ya yawa eh to amma a kafa kotu ta musamman ina kotunan najeriya suke waɗanda suke nan dama tuntuni na dindindin su kotun najeriya na yanzu wadda suke kan aiki hmm. ai dama su suka ɓata yan siyasan domin lauyoyi sai su je su hana jirgin baki da su su ci kudin mutane a dinga ɗaga shari'an ko kuma a ce ba a ga dalili ba. to muna godiya da wannan gudunmawa da ka bayar bari mu je a muna jihar ta kaduna har yanzu wane ne kan layi malam lalu bello sokoto ne daga nan kaduna yawa to malam bello sokoto muna jinka to ni gaskiya inda ana sa a kicin hanci da rashawa a eh. afirka gaba ɗaya to dole sai an kafa hukumar a cire shugaban kasa hukumar efcc irin su alkalin su yan sanda su hukumar zaɓe to in aka haka aka yi kama musu bot kamar america da hmm. shugaban yan sanda zai iya cewa shugaba da abin da ya ba daidai ba ne to shi ne a samu harkokin cin hanci da shi amma yanzu Allah duk shugaban da aka naɗa EFCC da yan sanda da hukumar zaɓe shugaban su kyawa ake tun daga Obasanjo zuwa Buhari ba wani canji saboda haka ana so sai yan majalisa su soke wannan mukamai cikin su gano shugabannin kasa a kafa bot mai zaman kashi to haka za a yi kyau a samu a samu sai amma in ba ka aka wallahi duk wata hukumar cin hanci wallahi shugaban kasa take wa aiki a ra'ayin bello sakwata kenan daga jihar kaduna bari mu je makwabciyar jihar ta kaduna wato katsina wani ne kallai. layi lawai ne da ne da ce ciyaman yake yana kawo hore yau muna jin ka malawa wanda ke a unguwar duniyan mu eh muna jin ka muna ba da shawara mm. wannan 'yan majalisar su ta kawo shugaban kasa mara ya yi aiki. Mm. Eh, muna jin ka. Kana jina? Eh. Su yi hakuri da Allah su bar shugaban kasa ya yi aiki. Eh. A samu ci gaban kasa. Saboda shi kuma shugaban kwastam. Mm. Kana jina? Na jin ka malam. su duba abubuwan da talaka zai samu sauki don Allah su taimaka shugaban ta turin ka ba shawarwari da talaka zai samu sauki to a madalla mun gudi madalla muna Kaduna ba za mu sake komawa jihar Kaduna wani ne kan layi to mamun lalo barka da lasariya yawa barka da wannan lokaci sunana murtala ina kiran ku daga garin gasa a kaduna tarayyar najeriya yawa muna jin ka to malam murtala to yawa shawaran da za mu gani shine cewa na farko dai wani lokuta muna baiwa malam muhammadu buhari fa na mun fahimci wani lokaci sai yana dan sa irin dan hulan soja ma hmm. tunda kusan an bi tsarin mulkin ma dai gashi yadda ake ta abubuwa lokaci na tafiya kuma shine cewa ya kira a kokari a janye daga kan gwamna dan majalisa duk immunity din nan kariya a janye shi mutum yana laifi gobe kawai a kai shi kotu jibi a zartar mai da hukunci in gidan yari ne gidan yari in kuma ratiya ne ratiya dauri ne dauri kawai muna ga haka zai ɗauki abin nan da zafi zafi kuma Allah zai taimaka masa haka zai sa ji tsoron aikata rashin hanci da rashawa a tashi lafiya madalla mun gode malam murtala daga jihar kaduna bari mu tafi can arewa maso gabashin najeriya jihar bauchi wane ne kan layi hello na bauchi kana tare da mu don na kaman layin nashi ya katse don ba ma jin shi lambar da za a kira ta ce 2 to an riga ma an daga man hannu muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira suka ba da gudunmansu a wannan maudu'i da muka tattauna a kai yanzu kuma sai labaran wasanni labaran wasanni jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da mu da ku kan wannan dandali na wasanni bari mu fara da takaitaccen tarihin sabon shugaban hukumar kwallon kafa ta afirka wato ahmad ahmad na kasar madagascar wanda ya yi abin da ba wanda ya taba yi a tarihin wannan hukuma din wato ture isa hayatu daga kan kujerarsa ta mulki wadda ya kusa shekaru 30 yana kanta a ƙashin gaskiya an ce lokacin da wasu suka fara magana cewa wai ya tsaya zaɓe na shugabancin hukumar ɗin ya ga musu cewa ba sa da hankali to amma yau Allah da ikon saga shi mutumin nan dan shekaru 57 da haifuwa shine shugaban hukumar kwallon kafa ta Afirka kamar da muka ce ranar alhamis da ta wuce yayi wannan abin mamaki din lokacin da ya kada isa hayatu da ƙuri'un da ya samu wajen 34 yayin da shi isa hayatu ya samu ashirin a zaben da suka yi a addis ababa to kafin a zaɓe shi aka wannan mukami ba mutane da yawa ma suka taɓa jin suna ahmad ba wato an ce shugabannin hukumomin ƙwallon kafa na kasashen afirka kamar goma sha biyar ne suka tuntube shi har sau biyu a cikin watan mayu da kuma watan satumba na shekarar da ta gabata suka ba shawarar cewa ya tsaya takara da hayatu wanda kamar da muka ce shekarunsa sun kai talatin ko ƙasa da haka yana rike da wannan mukami din a cikin shekarar 2012 shi isa ya fito da wata dabara ya ce a kafa sharaɗi ko kuma dokar da za ta hana duk wani wanda ba ɗan kwamitin zartaswa na hukumar kaf tsayawa zaɓe ba to inda ya rashin sa'a shine cewa shi wannan ahmad yana cikin 'yan kwamitin zartaswa ɗin kuma shi ahmad din dai bayan da ya bar kwallon kafa domin ya taba zama dan kwallon kafa kuma ya taba zama koci na kwallon kafa kasar shi ta madagascar to bayan da ya gama wannan ne ya shiga cikin harkar siyasa inda har aka zaɓe shi ministan wasanni sannan ya zama ministan ma'aikatar kifaye ta kasar su kafin ya zama sanata wato dan majalisar dattawa mukamin da har yanzu ma yana rike da shi duk da cewa yana kuma harkar kwallo to a ƙasar zimbabwe kuma wasu na can suna tambayar cewa watakila mutumin da ya taimaka shi ahmad ya samu wannan nasara din wanda shine manajan shi na kamfen wanda kuma shi mutumin ainihin ɗa ne ga shugaban ƙasar zimbabwe din robert mugabe domin shi robert mugabe kawunsa ne suna tambayar ko zai iya yin abin da ya yi a kwallon kafa wato ya zo ya sa a cire ko kuma ya tumɓuke ko kuma a canja shi robert mugabe a matsayin shugaban ƙasar zimbabwe din kamar da ya aka raka ƙwallon nan saboda ma daɗin da 'yan zimbabwe suka ji din na rawar da shi wannan mutum mai suna philip chiangwa ya taka wajen tabbatar da an zaɓi ahmad ahmad din ne yasa suka yi cincin rundo sosai a babban filin jirgin saman harare da ranar juma'a da ta wuce domin tarbansa bayan da ya dawo daga addis ababa inda aka yi wannan zaɓe din shi dai ciyawanga din nan wanda na farko shi ne shugaban hukumar kwallon kafa ta ita zimbabwe din da kuma kungiyoyin kwallon kafa na afirka wato kudancin afirka to shine ya zama manajan kamfe na shi ahmad ahmad din da ya ci wannan nasara akan isa hayatu to shine suke tambaya ko zai zo ya taimaka watakila ya bangole kawunsa shi robert mugabe daga kan mulki to a kashe sai wannan labari da ke cewa matar michael ishen wato tsohon tauraron dan kwallon na kasar ghana ta samu kungiyar kwallon kafa wato tim din kanta da kanta da ta saya a kasar italiya kuma wanda ta same shi a arha ita wannan matar mai suna a kusa puni ishen an ce wai ta biya euro 237 ne kacal ko kuma dala amurka 255 a wajen gwanjin da aka yi na ita wannan kungiyar kwallon kafa din mai suna komo jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan sai wata litinin allah ya a huta lafiya yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka A watan Disamba, shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya rataba hannu akan doka mai suna 'yancin 'yan ƙasa wacce ya kamata a ce tana ɗora gwamnati akan hanya a wajen kulawa tare da kyautata mutunta haƙƙoƙi a ƙasar Iran. Daga cikin alƙawuran da gwamnati ta yi har da cewa a ƙarƙashin doka ba za a nuna bambanci ko fifita wani ba duk da kuwa bambancin addini. A 'yan kwanakin nan da akwai alamun wannan alƙawari an karya shi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba. Cibiyar kula da haƙƙin ɗan adam a Iran wacce ke da mazauni a birnin New York ta ba da rahoton ɗaya daga cikin shugabannin Baha'i bakwai waɗanda aka tsare a shekarar 2008 kuma an yanke musu hukuncin shekara takwas a gidan yari saboda addinin su ba a a duba su kamar yadda farkon dokar da aka sakawa hannu ta tanada ba a ƙarƙashin shari'a. Iyalansa suka ce Behrus Tabakoli, dattijan tsohon shugaban al'ummar Baha'i, wanda ya kwashe shekaru kimanin tara a gidan yari saboda addininsa yana fama da ciwon zuciya kuma yana buƙatar aiki da kuma kulawa ta gaggawa wacce ba zai iya samun ta a gidan yari ba. 'Yan fursunonin da ake wa kallon ba a kan hanya madaidaiciya suke ba lokuta da dama ana hana su kulawa ta lafiya a Iran. Baha'i sun kasance ɗaya daga cikin waɗanda aka fi ɗaurewa daga cikin ƙananan addinai a ƙasar. A ƙarshen watan Fabrairu, kafar yaɗa labarai ta Muhabbat ta ba da rahoton cewar IRGC sun tsare wasu mutane biyu da suka koma cikin addinin Kiristanci, uwa da ɗa, Anusha Reza Baksh da kuma Suhail Zargar Zadi Sani. A birnin Urmiya an kwace littattafansa na Bible mai girma da kuma sauran abubuwan da suka shafi addini a mamayen da aka kai musu. Wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya a Iran kan harkokin haƙƙin ɗan Adam, Asma Jahangir ta nuna damuwarta akan rahoton kwanan nan yadda ake tursasa da hantarar 'yan ƙasar Iran Kiristoci daga ɓangaren Musulmai da kuma mambobin ɗariƙar sufaye a matsayin waɗanda suka kauce wa addini. A wani al'amarin kuma cibiyar haƙƙin ɗan adam ta Iran ta yi nunin cewar Muhammad Ali Tahiri wanda ya kafa ƙungiyar masu ikirarin warkar da kowace irin cuta wanda ya kamata a sako shi daga gidan kaso a watan Mayu na shekarar 2016 bayan an kwashe shekaru biyar da ya yi a tsare sakamakon kalmar batanci mai girma. An ƙara cazarsa akan abin da aka riga aka yanke masa hukunci a kai cin hanci a doron ƙasa wanda zai iya jawo a yi masa hukuncin kisan kai. Shugaban ƙasa Donald Trump ya yi nunin cewar 'yancin addini tushe ne na 'yancin ɗan adam ba kyauta ba ce daga gwamnati. Freedom of religion is a sacred right, but it also right Yancin addini wani abu ne mai martaba, amma yana fuskantar barazana a faɗin duniya da gaske, barazana mai tsanani ta hanyoyi daban-daban. Lokaci ya wuce da gwamnatin Iran za ta ci gaba da murƙushe yancin al'umma, inda har za ta ci gaba da tsayawa akan haƙoƙinta na ƙasa da ƙasa don yancin addini a cikin al'ummar Iran. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma sai labarai a takaice. wani jirgin sama dauke da mutane 40 ya yi hadari a birnin na sudan ta kudu wani injiniyan jirgin sama a filin saukan jirgi a birnin na wow da ake kira paul charles ya ce jirgin ya yi kokarin sauka a cikin yanayi mara kyau a yau litinin sai ya afkawa motar da ta lalace a gefen daban saukan jirgin chas ya shaida wa muryar amurka cewa rashin gani yana cikin yanayi na cikin yanayi mara kyau shine sanadin wannan hadarin ya ce yana ganin matukin jirgin bai ganin hanya ne sosai ya ce jirgin ya kama da wuta bayan ya fadi kuma kimanin mutane 20 ne a cikin jirgin suka tsira ministan yada labarai na birnin wow da ake kira bona godincio bai ba da adadin waɗanda suka mutu a cikin jirgin ba sai dai ya ce an garzaya da waɗanda suka ji rauni zuwa asibiti don a duba lafiyarsu daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta amurka wato fbi da ake kira james comey ya musanta zargi mai tsanani mara shaida da shugaba donald trump ya yi wa tsohon shugaba barack obama cewar ya yi masa kutse a wayoyinsa makonni kalilan kafin zaben shugaban kasa a bara kuma ya tabbatar da cewa ma'aikatarsa ta tana nan tana binciken wato hidima tana binciken hadiman trump sun wanda suka karya ainihin doka ta wajen hada baki da wasu kungiyoyin rasha su taimaka ma trump to da aka kawo karshen shirin namu ne baki ɗaya sai kuma gobe da Allah kama za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safa agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana yanzu a madadin babu yakubu kuma ta ne gabatarwa da sa'ida hamdu ta haɗa mana wannan shiri da injiniyan mu rashad smith sai kuma abdulaziz adili toro da shi ma ya taimaka wajen haɗa wannan shiri mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc assalamu alaikum